al'adabul mufrad aljamilil'adab annabawuyya za mu tashi darasi na sittin da biyar babu rifƙi fil ma'ishat babu tausasawa a cikin harkar rayuwa babi na ɗari biyu da goma sha takwa hadisi mai lamba ta ɗar huɗu da saba'in a aya babu rifƙi fil ma'isha babun sassautawa a cikin rayuwa kada mutum ya tsananta ko ya takura ko ya ga lalle sai ya yi rayuwa iri kaza to Allah shi yake mai da mutum sama kuma ya dawo da shi ƙasa kuma Allah shi ke da saman kuma shi ke da ƙasan kuma yana ɗaga wanda ya ga dama ya ɗaga shi a lokacin da ya ga dama kuma yana sauke wanda ya ga dama ya sauke shi a lokacin da ya ga dama kada ka damu kada kai baƙin ciki kai ɓacin rai a lokacin da Allah ya baka so yake ka ci ka sha kai sutura kai wa iyalanka kai sadaka kai kyauta ka kyautata jama'a kai godiya ga Allah ka sarrafa arzikin da ya maka wajen godiya lokacin da ya hana ka ya jarabce ka baka samu ba kuma so yake ka yi haƙuri ka ɗauka dama kayan Allah ne ya baka kuma ya karɓi sa ba laifi ba ne ba matsala ba ce yau an ganka a mota ƙatuwan mota jirgegiya kana kwance a baya ana fesa maka AC kana tafiya sai ka ga dama ma ka dan daga gilas ka sa tintin sai ka dan leko ka yi mutum sallama ana nan ana nan sai Allah juya al'amari sai ga ka kan kana tafiya sai wani gan kai ce a'a ka ga mutumin nan da da yake bayan mota ake tuka shi oh ka ga ya dawo kan keke sai ka sai ka jabirki ka ce wanda ya tafi da ni a mota shine ya dawo da ni kan keke kuma in ya ga dama sai mai da ni cikin motar saboda ba matsala ba ce wannan dan ka ganna a keke ko ka gani ma ana tafiya a ƙasa wannan duk ba matsala ba ce saboda haka rayuwa an fi so mutum ya karɓe ta da farin ciki ya kuma ji daɗin biyar da ta zo kuma kai damu dan an yi ƙasa da shi ya dinga ɓatare yana jin haushin mutane da ba su suka baka ba ko ba su suka sauke ka ba ko manzo Allah ya ce ba a gane wannan sai a jikin mumini ajaban ma'ana ajibtu ajaban shine aka cire fi'ilin aka kawo masdar din mu'akkad ajibtu ajaban ajaban li amril mu'min mamaki ne kadai yake tabbata ga al'amurin mumini inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan la wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu wannan shine fassara wannan hadisin cikakkiyar fassara kenan idan dadi ya same ka ka cika gode in ka rasa ka yi hakuri ka mai da al'amari ga Allah shi yasa ibnu qam yace al-imanu nisfani nisfun fi shukuri wa nisfun fi sabari yace imani Allah ya kasa shi biyu kaso hamsin yana cikin a baka kai godiya kaso hamsin yana cikin baka samu ba kai hakuri to wani in ya samu zai gode amma in ya rasa sai ya kasa hakuri wani kuma in ya rasa zai kasa hakuri in ya samu zai gode da haka Allah subhanahu wataala ya shirya mutane rayuwa su dinga hawa suna sauka saboda saman kar ta zama ta wasu ce kawai ko ƙasan ta zama ta su ce kawai ana nan wanda kake gani a ƙasa sai ka gan shi a sama wata ran da yawa kuma waɗanda kake gani a sama sai ka gan su a ƙasa wata wataran karka damu haka rayuwar dama take mai hawa saman shi ke saukowa ƙasa al'amarin a hannun Allah yake fushi wannan shi ya nuna ba mu mukewa kanmu ba kenan dan muka hau sama muna so mu zauna a saman to amma lokaci sai Allah ya ce ku da ƙasa wani kuma yana ƙasan sai Allah ya ce koma sama ga ce au ashe al'amarin ma ba a hannuna yake ba lau daman li ghairika ma wasala ilaika malamai suka ce da al'amarin zai dawwama a hannunka to da zai dawwama a hannun wani to kai ba zai iso gare ka ba ya nuna kenan juyawa ake yi akwai wata taguwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana da gudu na ƙin ƙarawa ba taɓa yin tsere da ita da wata taguwa ba ko wani raƙumi ba sai ta tsere masa har sai sahabbai suke ganin ko dan taguwa annabi ce sallallahu alaihi wasallam shi yasa ta samu wannan gudun fanfalakin ana nan ana nan ana ba da labarin ta a Madina sai wani balaraban kawai ya shigo ana hira da shi sai nuna raƙumin sai ce kun ga raƙumin nan na ba taɓa yin tsere da shi do ba sai ya tsere masa yasa bai suka ce ina bai haɗu da taguwa annabi bane da ya sha mamaki sai ce to a kawo ta mana gwada aka kawo taguwar aka kawo raƙumin aka rike su aka daidaita su aka sake su aka falla su da gudu kafin ka ce mai raƙumin nan ya tsere mata ninkin ba ninkin ko ƙurarsa ba ta ganowa wannan sai ta da hankalin sahabbai suke ga saboda kishi da ƙauna da suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna ga ya kamata taguwarsa ta zama ita ta zo na daya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu labari ya zo ga duran ya baci sai ce me ya faru sai aka ce ai taguwar nan taka mai bala'in gudun nan ita ce kuma yau aka samu wani ya tsere mata sai manzo Allah ya murmushi yace haqqun ala Allah Allah ya tafi a shay'un min ad-dunya illa ba'ahu. ai ku ku san Allah bane duk abin duniya in yayi sama wata ran sai ya sako ƙasa haka Allah ya tsara duniyar duniya ce ai in dai zaka yi sama a duniya wata ran sai ka sako ba ka ga da waɗanda suke wucewa ana musu jiniya ana musu jiniya yau kuma ana musu jiniyar kama su da ana maka jiniya a kauce kuma yanzu ana maka jiniya za a kama ka kaga wannan ba Allah ba yake wannan abin duk da ya baka tsoro wata rana eh, abin da ya baka tausayi wata rana sai ya baka tsoro wanda ya baka tsoro sai ya baka tausayi don baka san Allah baka san duniya ba sai kai ta rudewa shi yasa wannan yana nuna mana mutum ya ko yana sama to ya dinga dan yo kasa kasa ya dan kai ya tare a saman ya dinga dan kasa kasa saboda ranar da za a da kasan zai ji dama ya dan saba da ƙasa in kana da arzikin da za ka yi abu mai tsada to wata ran ka yi mai arha ka yi mai arha domin ka saba da irin wannan shine imamul bukhari yake so mu koyi irin wannan tarbiyyar sai ya samo mana hadisin na na aisha kafin mu shiga hadisin wato akwai siket wanda mata suke sawa to wata rana sai aka gana na na aisha tana da wani siket ya tsufa har ta zo tana ɗinke shi ya farke ta sa zare da allura tana ɗinki shi ne wani shigo gurin ta ciya ah, kuma tana da kuɗi sai lokaci guda sai ta ce a je kasuwa a samu bayi guda dubu karfafa masu lafiya musulmi a gaya mun nawa ne kuɗinsu an lissafa an ce za su yi miliyan ɗari sai ta kwance ta ce a je a biya a ce su tafi fi sabilillahi amma kuma aka ganta da tsohon siket ɗinta tana ɗinke shi sai wannan yake ce mata ya ummul mu'minina ai wannan sai a ɗauka rowa kike yi ke da yake da arzikin da zaki sai sabo kuma ki zo ki tare akan tsoho har kina dinke shi to shine ta bashi amsa ta ce ai la jadida liman la yabsul khalaqa la jadida ai ba sabo ga wanda baya sa tsoho ai dole ka dinga sabuntawa yau ka sa sabo gobe ka sa tsoho in ka ce sai sabo sabo sabo da shi ka saba da shi rayuwarka ta ɗoru ranar da Allah ce ka sa tsoho ya za amma kaga in kana sama kana ƙasa ranar da Allah yau da kai ƙasa ma ba kowa zai gane ba amma in ka saba da mota iri kaza da gida iri kaza da shiga iri kaza ranar da Allah bai da irin wannan ba kai kuma za ka ji kunya ka dawo irin ta kowa da kowa sai ga mutum yana ɓuya wallahi kaga iri gada muka saba sa yanzu wannan shadda da muke sa 1,000 1,050 yau kuma an gane da yadda 3,000 3,500 to saboda haka sai ka dinga ko kana da arzikin da zaka yi abu na sama dinga yin kasa to shine abin da na aisha ta koyar da mu a cikin wannan asar haddathani harami bin hafs qala haddathana abdulwahid kala qala haddathana sa'id bin kathir an ubaidin بن أبيد قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت أمسك حتى أخيط نقبتي فأمسكت فقلت يا أم المؤمنين لو خرجت فأخبرتهم لأدوه منك بخلا قالت أبصر شأنك فإنه لا جديد لمن لا يلبس yace na wajen na da khaltu ala aisha ta ummul muminin na shigo wajen na na aisha uwar muminai Allah ya ƙara mata yarda aka ce aisha kuma aka ce uwar muminai kaga wannan daraja ce guda biyu matar annabi kuma uwar muminai Allah ya kara mata yarda kuma yar abubakar siddiqu ala ta ce amsik dan tsaya tukunna hatta a khita nuqubati hannu na ɗinke siket ɗina fa amsaktu yace sai na koma gefe na jira fa qultu sai na ce ya ummal muminina law kharajtu fa akhbartuhum da zan fita in fa mutane labari cewa na ganki kina ɗinke tsohon abu ya tsufa mai ki wurga ki sai sabo kuma kina da halin da zaki sai sabon amma kina sa tsoho da zan je in ba mutane labari la'adduhu minki bukhlan za su ce wannan kawai rawa ce qalat absir sha'anak tace ka lura da sha'aninka fa innahu la jadida liman la yalbasu al khalaqa babu sabo ga wanda baya sa tsoho wato wannan karin magana ne wato sabo ne yake komawa tsohon ai kuma tsohon bai kamata a wurgar da shi ba a dinga dan sirkawa tsakanin tsoho da sabo tsakanin mai arha da mai tsada wata rana kawai dan ka gwada iyalinka sai ka kisiyo nama an saba kullum sai an ci nama sai ka ga yanayinsu ya za su karba To mai gida ya ba nama ka ga dare ya ɓace to wato ranar da Allah mai da mu ba nama duk fita ma za ku kenan ko an saba ana yi mai tsada wata ran sai ka ce a sa mai arha to ya haka mu za mu sa wannan yan girkin mu ne fa suke sawa ka ce ku sa mana sai me to ai sai a nuna sai a ce mun faɗi to shikenan mun faɗi sai me ai za a ɗauka karewa kai ka ce mun faɗi ma mata shi ka dinga gwada kanka da iyalanka da 'ya'yanka haka saba mutum da rayuwa mai tsada duniya ake gudu da juyi in mutum ya saba da rayuwa mai tsada ranar da babu yana shan wahala wani ko ba zai ma karɓi babu ba sai ya shiga sa'ata ya shiga abubuwa na rashin mutunci dole sai ya daidaita wannan rayuwar da ya saba to saboda haka wannan abinda darasin yake koya mana kenan mu dinga tsarmama rayuwa muna sirkawa babu ma yu'tal abdu alarif babun abin da ake ba bawa in yana bi a sannu duk abin da zaka ba a sannu ka bi da lallami ka bi da hikima ka bi da dabara ka bi da azanci abin da zaka samu ya fi abin da ka samu ta hanyar tsanantawa da rigima da tashin hankali da fitina حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق Allah mai tausasawa ne yana son tausasawa yana son lallami yana son kwanciyar hankali baya son rigima da daru da tashin hankali da tsanantawa wa yu'ti alaihi yakan bayar akan tausasawa ma la yu'ti alal unfi Abin da baya bawa a kan tsanantawa da gallazawa da takurawa da shaddadawa da kuma bin rigima da tashin hankali ko yanzu ka ɗauki masu wa'azi mutumin da yake wa'azi cikin hikima an fi fahimtarsa an fi saurararsa fiye da wanda yake wa'azi da zagi da cin mutunci da faɗa saboda ai kai aikin ka ma ka sanar ganewa ba da gare ka bace ganewa daga Allah ce su da aka shi yasa annabin zai tura masu wa'azi sai ce yassiru wala tu'assiru wa bashiru wa la tunafiru wa atalifu wa la takhtalifu ku tausasa ku sauƙaƙa ka ku tsananta kuma ku ba a hankali ka ku gallaza so da haka wannan hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta sa mutane da yawa suka sha'awar musulunci suka shigo shi sa mutum ya koyi wa'azi daga karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai dinga shaddadawa a inda bai kamata ya shaddada ba akwai gurin da tabbas sai an shaddada domin shaddadawa ce za ta yi magani akwai kuma da tausasawa za ta yi amfani kowane sai a aiwatar da shi inda ya dace amma a ɗauki sulubi ɗaya to matsala ne a tsananta inda ya kamata a tsananta a kuma sassauta inda ya kamata a sassauta ko annabi sallallahu alaihi akan yi wani abu da zai sa ya fushi musamman ga wanda ake koyar da shi kullum kamar yadda ya ga wani sahabi da zoben gwal a hannunsa sai annabi ya kama ya cire ya wurgar ya ce ya ɗayanku zai ɗauki garwashin wuta ya makala a jikin hannunsa bayan annabi ya wuce sai sabai suka ce to ɗauki zobanka ka je ka siyar sai ce haba ya annabi zai kama zoban daga hannuna ya wurgar kuma in ɗaukan amfani da shi ce wallah ba zan ɗauka ba sai kuma ya je ya sawo na ƙarfe sai annabi ya ɗi da shi ce to ai wannan ya fi wancan sharri wannan kuma adan yan wuta ne hilyatu ahlin nar sai je wurgar da wannan ma sai je ɗauko na azurfa ya sa sai annabi ce to wannan shine daidai na azurfar da kasa shine daidai to amma kaga wanda ya shigo masallaci ya tsula fitsari kaga annabi ya hana a dake shi ya hana a firgita shi ya hana a razana shi ya ce la tazrimuhu da uhu la tazrimuhu ku kyale shi ka ku razana shi ka ku firgita shi wa riqu ala baulihi sajalan mimma ku je ku zuba ruwa guga guda akan fitsarinsa yutahhiruhu ma ba'dahu kun ga wannan shine wato abinda yake na tausasawa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unf Allah yakan bayar da alheri dewa in an ba a sannu an ba a hankali an yi amfani da hikima abinda ba za a samu ba sawa'un rayuwa ce ta gida ko ta iyali hikimar da za ka wa 'ya'yanka ka shigan musu da aƙida da tarbiyyar da kake so cikin hikima sai ka fi cin nasara fiye da duka da tsananta. za ka ga wani ya saba iyalansa ko 'ya'yansa da duka da gallazawa da yara sun ji motsinsa sun firgita kenan suna ta rawar ɗari an ce baba ya dawo kun su taho da gudu su rungume shi suna ga baba ga baba shi da an ji baban sai a tarwatse in ana magana a yi shiru in an yi shiru a ɓuya saboda ana tsoronsa shi kuma ya ɗauka tsoro wani dalili ne na tarbiyya wanda yake jin tsoron ka baya koyan komai daga gare ka amma so ake ka cusa ma yaro tarbiya da soyayya ka kimsa masa san ka da san babarsa da san Allah da manzansa da san musulunci ya zama kwadaitarwa ce ta yi tasiri ba duka da zagi da cin mutunci ba shi yasa waɗanda suke samun samara amfanin tarbiyya da suke ma 'ya'yansu ta hanyar lallami ta hanyar hikima ta hanyar ja a jiki ta hanyar kalamai masu daɗi ta hanyar soyayya ta hanyar kyauta ta hanyar zaburarwa sun fi cin nasara fiye da masu zagi da duka da cin mutunci da faɗa haka ko matarka ce in kana mata kalamai masu daɗi kana jan hankalinta da hikima da wayo da dabara da azanci ta fi binka ta fi sanka ta fi muwafaka da abin da kake so fiye da wanda zai dinga kai mata mari da mangari da kuma duka da fada da zagi da cin mutunci da bata rai sai kaga kafi cin nasara a wancan babu kafi riba ce zuciyarta saraka haka nan haka nan malami da ɗalibi shugaba da mabiya haka abin yake ta tafiya shi sa Allah ya ce annabi walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik da ka kasance mai kaushin zuciya mai tsanantawa watsewa za su bakka فبما رحمة من الله لنت له سو da rahaman Allah ne ka tausasa musu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nasara babu taskin babu wato sakina nutsuwa neman nutsuwa da kuma kwanciyar hankali haddathana adamu qala haddathana shu'batu an abi tayyah qala sami'tu anasa bin malikin qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sallam Yasiru wala tu'assiru wa sakkinu wala tunaffiru yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙa dinullahi yusrun wala yushadda dina ahadun illa galaba wala tu'assiru kar ku tsananta kar ku gallaza kar ku kawo ƙunci da wahala wa ku kawo nutsuwa da sakina da dumanina wala tunaffiru kar ku dinga koran mutane inna ma bu'istum muyassarina wa lan tub'asu mu'assirina an turo ku ne masu sassautawa ba an turo ku ne masu tsanantawa ba muyassirin ba mu'assirin ba ku kawo sauki ka ku kawo wahala ku kawo daɗi ka ku kawo kunci da tsanantawa da tashin hankali حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال نزل ضيف في بني إسرائيل وفي الدار كلبة لهم فقالوا يا كلبة لا تنبحي على ضيفنا فزحنا الجراء في بطنها فذكروا لنبي لهم فقال إن مثل هذا كمثل أمة تكون بعدكم يغلب سفهاؤها علماء علماءها wannan asar ne aka rawaito daga bani isra'ila da sanadi da'ifi yake cewa nazala daifun fi bani isra'il baƙo ne ya sauka unguwar banu isra'ila wa fi dari lahum suna da wata karya ita kuma karya an ta ga bako mai take masa haushi da kuma kokarin cizo ma shi yasa marowata da wanda ba sa son jama'a da zumunta suke cike gidajensu da wani bakin kare mara kyan gani faƙalu suka ce ya kalbatu ya ke wannan karya la tambahi ala baytuna kada ki yi wa baƙon mu haushi fasihinal jira'u fi batsaniha saboda ka sai zama kukan ta koma gurnani wato gurrani shine wanda ake kuka daga ciki wanda ba a ji a fili saboda an ba ta umarni kattawa bako haushi me dalilin ka wannan asar saboda tausasawa kaga in ba kai bako ma kai masa kyakkyawan tarya amma dukkan da za a yi masa haushi duk bakon da za a yi masa haushi ai ba zai ji daɗin zuwa gidanka ba tunda wani karen ya ga bako akwai wanda ma ya taba aje kare fa ya ciji babarsa shi ka san kare bako yake yake wahali kai wahali su da babarsa ta zo da baki kare cakansu ya cije ta dalilin fitar da karen kenan daga gidan saboda haka shi yasa aka ce kare an yadda a sa shi a kamfani ko a gona ko a masana'anta amma gidan da kake kwana kai da iyalanka ko za ka aje kare sai dai ka kai maɗakinsa daban ka kwance shi da daddare ka kuma kulle shi da rana da waɗanda suke ga unguwanninsu akwai hatsarin da dole su aje kare ba a cikin gidan ba inda za ka yi gida ƙato ga ɗakin inji ga na mai gadi ga kuma ɗan wani ɗan keji da za a yi a siyo irin police dog ɗin nan a ajiye shi saboda da daddare shi an koya masa bin sawun barayi so da aka ko kaka shin mutum yake ji ba ma sai ka bayyana ga jikinka ba so da aka akwai irin haushin da zai in ya so mai gida kuma sai ya ɗana bindigarsa akwai wani halus suna da je wani gari na ganshi da irin wannan murtikeken karen sai ka ce kura na ce ya an hana aje kare ka aje ce ba a cin gida aka hana ba na ce tawili ko ya ce unguwar ta mu ce barayi suke shigowa suke harba harba suke kashe mutane ba daɗe ba ma aka kashe makocinsa aka shiga wani kuma aka ɗaure shi aka ɗebi kuɗi kuma aka wa matarsa wulaƙanci za ka shi yasa dole min babu darura suka siyo irin waɗannan karnukan suka ajiye kuma suke ɗana abinda za su ɗana in suka ji abu ya ɓaci to sai kuma a koma yaƙi ka duba a cikin gidanka ma ka zama mayaƙi saboda rashin tsaro kan titi a ma barazanar kwanta-kwanta da daddare kuma a maka tashi-tashi yan kwanta-kwanta da yan tashi-tashi yan tashi-tashi su ne masu zuwa gida su yi sallama su ce tashi mai gida ka yi baƙi. yan kwanta-kwanta ko masu tara hanya a ce yi fakin kwanta kawo kuɗi a caje mota ka ɗeba abin da aka ɗiba shi sa muke addu'a Allah ya ƙara inganta tsaro a wannan ƙasa domin duk harkokin rayuwa ba za su yi ba sai da cikakken tsaro fa zakaru li nabiyyin lahum sai suka gaya wa annabin su wannan kissa fa qala sai ce inna misla haza wato kwatankwacin wannan na a dinga barin karnuka suna tsorata baki da kuma wato eh, abin yan uwa ka misali ummatin takunu ba'dakum kamar misalin wata al'umma ce da za ta kasance a bayan ku ya galibu sufaha'uha ulama'aha waɗanda wawaye za su yi rinjaye akan malamai malamai su karantar wawaye kuma su ce ga abin da za a yi sai mutane su buwautar su aje malantar abin za ka ga mafi yawa wawaye su suke magana ake bi maimakon abu malamai babul khurki babun wauta babun wauta sana abul walid qala حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح قال سميت أبي قال سميت عائشة تقول كنت على بعير لي صعوبة فيه صعوبة تجي إنا كان ونرى قمي ميو يشأني كان غرر راقمي شيرا ما إنغنش راقمي دلافية سا إذن كسا مسا أسركا to in ka kada ta haka ya haka in ka kada ta nan yana in ka saka ya tafi in ka tsaya ya tsaya to in ka ce ai gabar ya tutsu to kaga ya zama kangararre kenan faj'altu adribuhu tace sai na rufe shi da duka fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama alayki birrifq sai annabi ce Aisha a tausasa duk da dabba ce amma tana buƙatar tausasawa fa innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu don ba za a taɓa samun tausasawa a cikin wani abu ba sai ya ƙawata abun sai ya kwarzanta abun sai ya inganta abun wala yunza'u min shay'in ba za a cire tausasawa a cikin lamari ba illa shanahu sai ya muzanta shi ya ɓata abin ina masu yekuwar kare 'yancin dabbobi ina masu yekuwar kare 'yancin ɗan adam ku duba abin da annabinmu ya karantar sallallahu alaihi wasallama na tausasawa dabba ashe kenan duk ƙungiyoyin da ake kafawa masu yaƙi domin kare haƙƙin dabbobi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya fara shelanta ƙudiri na kare haƙƙin dabbobi a wannan hadisi kun ga matarsa ce aisha amma ta haukar raƙumi mai tutsu saboda tutsunsa ta daki raƙumin amma ya ce ki tausasa masa duk da raƙumi ne duk da dabba ce yana buƙatar tausasawa yana buƙatar sassautawa haka nan za mu ga akwai matar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta shiga wuta saboda kyanwa ta ɗaure kyanwar ba bata bata abinci ba ko ba ta kwance ta ba da ta kwance ta za ta je ta nemo abinci da ta ɗaure tan ta bata abinci kuma da sauƙi har wannan ta mutu saboda ta mutu da wannan ɗauri da aka mata Allah ya shigar da wannan mata wuta saboda rashin tausayi sanai ba mu ƙissa ta uku wata mata ita kuma karuwa ce a cikin banu isra'ila ta fito yawanta na karuwanci sai ta ga kare wato ta ji kishirwa ta zo bakin rijiya ta ga babu guga sai ta yanke shawara ga ruwa tana hangowa amma ba abin ɗebowa sai ta yanke shawara bari ta shiga rijiyar ta ɗebo ruwa to tana da irin takalmin nan ƙafa ciki da ta shiga sai ta sa takalmin ta ci ko takalmin ta sha da ta sha ta fito za ta tafi sai ga kare shi ma yana yana ruwa sai tausayi ya kama ta tace kai irin kishirwar da ta ta hannun shiga rijiya tare da hatsarin shigar da hatsarin fitowar domin da ta tashi ma da bakinta ta riƙe wato takalmin ta kama haka haka haka ta fito ta ce lalle yana bukatar wani ya tausaya mar sai ta koma rijiya karo na biyu ba don kanta ba don ta taimaka ma karen nan ya samu ruwan sha ta ɗebo ruwa ta zuba masa ya sha sai a hadisi aka ce fashakara laha fagafarallahu laha to shakara laha ɗin ko fashakara ha sai aka ce shi kansa karen sai da ya mata godiya saboda sakamakon godiyar da karen ya mata fagafarallahu laha sai Allah ya mata gafara ko kuma fashakara laha Allah shi ya yi mata godiya ya ce na gode sannan fagafara laha kuma ya mata gafara saboda ta tausaya ma wannan da sabai suka ji wannan suka ce ya rasu lalla yanzu eh, eh, za mu samu lada idan muna ciyar da dabbobi sai annabi ya bada ka'ida ce fi kulli zi kabidin rafaba sadaka duk wani abu mai hanta a cikin sa wanda zaka bashi ruwa ko kanzo ya ci zaka samu ladan sadaka muna yara iyayenmu muna ga akan indararo suna ɗora kasko su zuba ruwa sai mu ga benu da hasbiya da tantabara da ƙadangaru suna zuwa suna cin wannan ƙanzan suna cin wannan wato suna shan wannan ruwa ɗin in muka yi magana zai ce an ce za a samu lada ashe hadisi ne na manzon Allah ingatacce suke wannan aikin amma mu yanzu zaka ga ai ba irin wannan da ya kaga an zuba hatsi an bar irin waɗannan ƙwari sun fito suna ci to akwai lada kuma akwai hadisi a bukhari da muslim wani annabi da cin annabawan allah ya zo ya zauna gindin wata bishiya ashe daidai kofar ramin tururuwa ya zauna sai ɗaya kawai ta leƙo ta ga an hana ta kofar fita sai ta galla ma cizo da ya tashi ya ji zafin cizo sai kira wani ya ce haƙe gurin nan ka cinna gurin wuta sai allah ya masa wahayi ya ce halla wahidatan don me ba za ka binciko wacce taimaka ba ka yi hukunci a kanta ya saboda an cije ka za ka kone daula guda suna bauta wa Allah kaga in ka tattara waɗannan hadisai ire-iren suna nan tili akwai wani hadisi da abdullahi dan umar ya wuce wasu suna koyon harbi a kan tsuntsu sai a ce a sa tsuntsu sai a dinga saitinsa ana harbawa maimakon a sa wani ɗan target haka sai ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yuttakhadha kullu ziruhin garab garaban manzon Allah ya hana a mai da abin da yake da rai target na koyan harbi duk abin da yake da rai to kada a dinga koyan harbi a kansa kuma wata tsuntsuwa wani ya je ɗebe mata 'ya'ya da kwai ko sai ga tsuntsuwan nan ta zo tana tsalle tsaya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce sahabbai kai waye kai ma wannan tsuntsuwar farmaki sai ce wallahi ni ne naga yan kwayaye na kwashe ce da da su ga uwarsu nan ta kawo min kara ta ce ta yi kwanta ta tafi ta je ta dawo kuma ta zo ta sara an kwashe to shine aka mai mata da kwanta da yan tsakinta to kun ga wannan ayyuka ne na tausayi sannan mun karanta raƙumi a cikin hadisin turmuzi wanda ya fito daga gona ya zo yana annabi raɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina mai raƙumin nan ya gaya min kana maka kaza kana maka kaza ya ma wahala ya muku aiki sai ku ga tsufa yanzu kuma kuke so ku azabtar da shi ku kashe shi ku yi kaza yace ya rasulullah ba wanda ya san an yi wannan sai Allah sai ni sai shi sai ce ba ni dama in maka sujada annabi ya ce ba a wa kowa sujada sai Allah da zan anwarci wani ya wani sujada da na ce mace ta yi wa mijinta sujada. kun ga wannan yana nuna mana wannan addini namu mai sauki ne wala yushadda dina ahadun illa galaba حدثنا صدقة أخبرنا ابن ألية عن الجريري عن أبي نضرة قال رجل منا يقال له أكون متن أتكم أنا كرنس جابر كو جويبر بالتسجير طلبت حاجة إلى عمر في خلافته yace wata bukata ta kai ni wajen sayyidina Umar a lokacin shine khalifa ni kuma ina da bukata a gurinsa da aka sai na tafi kawai kai tsaye fantahaitu ilal madinati lailan da aka sai na isa madina da daddare fagadautu alaihi na samu guri na kwana asuba na yi ko na buga sammako na tafi wajen umar wa qad utitu fidnatan wa lisanan ni kuma Allah ya bani wayo ya bani kaifin harshe na san yadda zan nemi bukatata au qala mantiqan ko ya bani furuci na iya magana fa akhastu fi dunya fa saggartuha yace da naje kudi fa yazo nema ka wannan duniya ba kyau wannan duniya Allah raba mu da ita lafiya ka inaniyar duniya ka wannan duniya fitina ma me za a yi da kudi mala ka kudi ba su da wani amfani wannan duniya wannan kuma so yake a bashi duniyar wai za a nuna bata dame shi ba kai wannan al'amarin duniya malam ai kara koma ga Allah wato kuɗi sun halaka mutane kai kai kai ba kyau ashe wani sahabi ya zura ba ido yana kallonsa fasaggartuha ha ce sai na wulakanta duniya tuhala ta sawa shay'an da na dinga gargazar duniya sai da ya zama ba ta da wani amfani ba za ta daidai da komai a duniya ba wa ila jambihi rajulun abyadu sha'ri abyadu siyabi a kusa da sayyidina Umar ga wani mutum gashin safari kal sannan tufafin safarare faƙala lamma faraktu bayan na gama khutubata ta zagin duniya da tsinewa duniya da la'antar duniya da mai da duniya wa komai ba sai ce kullu qaulika kana muƙariban duk abin da ka faɗa akwai kusanci a ciki ka yi ƙoƙari. illa uku aka fi duniya sai dai zagin da kai ta wa duniya wahal ta dari duniya ka kusan me duniya kake ta ɗura mata zagi Inda duniya fi fiha balaguna a duniya muke samun guzurin da za mu tafi lahira aw qala zaduna anan ne guzurin mu yake ila al-akhirati zuwa lahira wa fiha a'maluna kuma anan muke yin ayyuka allati nujza biha fil akhirati wanda za a yi mana sakayya da su a lahira qala fa akhadha fid dunya rajulun huwa alamu biha minni sai ga wani yana bayanin duniya ya mafi ni sanin duniyar ni janibi ɗaya ne ta sukanta ne ta sukanta shi kuma sai ya raba biyu ya ce duk da kasa soki duniya amma dai a cikin ta ake sallah ake azumi ake salati ake istighfari ake hailala ake bin Allah ake da'a ake samun lada ake shiga aljanna ya kamanta da wannan bangaren kake ta wani kushe ta da yawa in kaga mutum yana kushe abu da yawa son sa yake ala fa akhadha fi dunya rajulun huwa alamu biha minni fa qultu ya amiral mu'minin sai da ce ya amiral mu'minin man hadha rajul waye wannan allazi ila jambika wanda na ganshi a gefen ka a zaune waye wannan qala sayyidul muslimina ubay bin ka'ab yace wannan shugaban musulmi kenan ubay bin ka'ab to sai sai so sakiya idan zo bai ya cuwa ashe an gane shi wani hadisi duk da akwai juwaibir din ko jabir al-abdi على ابن سعد قليل الحديث فقال الذهبي لا يعرف لكن قول سيد المسلمين ثابت عن السلف مشهور بينهم wannan isnadin da'ifi ne حدثنا علي قال حدثنا مروان قال حدثنا قعان قنان بن عبد الله النهمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشرة شر زاري da girman kai sharri ne kwaɗayi an fassara al'ashiratu da tsananin kwaɗayi an ko fassara shi da zari an kun fassara shi da butulci an ko fassara shi da fushi kuma an fassara shi da girman kai to duk wannan babu wani abu mai kyau a ciki duk abin sharri ne wannan gaba daya wanda yake da mummunan hali kenan to yana cikin sharri wanda yake da zari yana cikin sharri wanda yake da tsananin fushi ya masa yawa yana cikin sharri domin fushi zai iya maka jagoranci zuwa ga ka aikata abin da zaka yi nadama hakanan takama da jiji da kai shi ma an fassara shi da al-ashrahu wato shine ma'anan wannan albaqaru an fassara shi da alhirsu alhiddatu alghadabu wadaishu walbaqaru duk waɗannan ma'anonin sun shiga cikin ma'anan al'ashiratu da haka siffa ce mara kyau wanda ya kamata a ce mutum ya yi nisa da ita abu ma'awai ma ya ce la'ib wato yawan wasa shi ma na kiransu al'ashirahu babu tsina ilmal babin gyara kuɗi babin kula da kuɗi in Allah baka kuɗi ka tsaya ka kula da su ko ba laifi a je kasuwa a nemo kuɗi kuma an samu kuɗin a ci mai kyau a sha mai kyau kada mutum ya ɗauka don kana bin Allah kuma ya hana ka sa riga mai kyau ko yana ka cin abinci mai kyau ci abinci mai kyau ka sha mai kyau in dai halal ɗinka ne ka yi kyauta kai sadaka ka taimaka yan uwanka da maƙotanka da abokan arziki wannan shine arziki حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حنش بن حارث عن أبيه قال كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول أنا أعيش حتى أركب هذا فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا yace kanar rajulu minna akan samu wani daga cikinmu wato cikin waɗanda suke sahabbai ko waɗanda suka rayu tare da su idza eh, minna tuntiju farasuhu dokinsa ko dokanyarsa takan haihu macen dokiya sunanta godiya to ba a cikin ta dokiya <laughs> ah, kamar na ga raƙumi ana cewa raƙuma kuma a ce taguwa amma ana cewa raƙuma kuma a tsago sunan daga raƙumi raƙuma doki now godiya dokiya da godiya layi ɗaya ko fayan haruha sai yanka ta to sun kasance dama an ce suna cin doki a wancan lokacin abubuwan da ake hawa kuma ake ci da abubuwan da ake ci ba a hawa da abubuwan da ana hawa ba a ci dabbobi iri uku ne suka rayu a wannan zamani akwai wanda sai dai a hau kawai shari'a ta haramta ci kamar mai da mai. kamar jaki alfadari shi alfadari kasan kasan alfadari shi kamar abu biyu ne kamar jaki ne da doki tana ke samunsa idan jaki ya barbari godiya ko kuma jakanya doki ya barbare ta wasu saboda gajeriya ce za sai ka tambayi masu gajerun mata ƙaramin Allah saboda haka doki yana cikin abinda ana hawa ana ci amma hawan yafi raƙumi ana hawa ana ci bitta sawi hakanan ana hawa saniya wasu lokuta kuma ana ci to amma rago da tinkiya da akuya da dan akuya su ci kawai ake da ba ma sa hawa sun yi ƙanana to doki yana cikin abinda a lokacin in bukata ta tashi ake yanka a ci koren nan dokin wani ya kare ina jin ya kare yana samun matsala baya koma daidai to saboda haka sai wasu matasa suka ce a basu za a je a harbe suka ce a basu sun samu hadisi suka kaiwa mai dokin hadisi ya gani ya basu suka je suka yanka suka fede aka yi nama aka soya aka ci a unguwar to shine yan jarida suka samu labari ana ci an ci doki a wata unguwa to shine suka zo na ce kwarai ni ma da an mun yace akwai hadisi a cikin sahihul bukhari da muslim yace na har na farasan fi zamanin nabi fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam ko rakhasa na rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aklin abin alfaras akwai hadisai daga hafsa da sauran sahabbai wanda suka ce sun yanka doki a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ci akwai duk abin da aka ci a zamanin manzo Allah ai ya zama abinci ke ko ko da annabi bai ci ba dai kamar yadda su kale suka kamo damo suka yanka suka feɗe suka gyara suka kawo manzo Allah ya ce me wannan suka ce damo ne ce a ku dauke abin suka ce haramun ya ce a'a babu shi a yankin mu shine kawai dan yan kyankyami nake ji haka sai suka je suka suka yi watan da abun su fa yaqulu sai ya ce ana ishu ni zan ci gaba da rayuwa hatta arkaba haza wato wanda aka haifa din karamin sai su ce zan ci gaba da rayuwa har sai na hau wannan fa ja'ana kitabu umar sai littafin umar ya zo an aslihu ma razaqakumullah ku dinga inganta abin da Allah ya azurta ku da shi ku daina wato kashe dabbobinku ko ku daina lalata dukiyarku fa inna fil amri tanaffusan domin cin al'amarin akwai yalwa Allah yayi ne dan yalwata muku bai kamata mutane ku dinga lalata dukiyar da Allah ya muku ba حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قامت الساعة إذا القيامة تتاشي وفي يد أحدكم فصيلة أعن متم أقي واتوني كما كتشي واتون أبنا إري وكما دشي دشن نم فصيلة دشن دبينو شي أكي كرا فصيلة fa in istata'a Allah ta kuma hatta ya saha fal ya saha in har kiyama ba za ta tashi ba sai ka samu damar da zaka shuka wannan shuka aka ce wannan ayin ka shuka ma tunda alkiyama tashi za ta yi ai ba shi da amfani amma annabi yana kwadaitar da mu in ka samu damar yin alheri kai maza ka yi ka daina yawan alƙawura in kana da abu yanke ka yanzu so da shedan sai sa ka kasa in kai ne ba mutum dubu goma akwai ba shi yanzu kawai saboda kada ka ce sai gobe kuma goben bata zo ba ko kuma goben ka fasa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake san duk abin da ka yanke yi shi yanzu kawai za asbahata fala tuntazir almasa masa wa za amsayta fala tuntazir asaba wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika to yace idan alkiyama ta tashi a hannun ɗayan ku akwai dashe na dabino to in dai zai samu iko ya dasa shi to ya dasa din a ce alkiyama ta tashi amma kayi wani aikin kirki da za ka samu ladansa ko da ko ba za a amfana da shi ba domin alkiyama ta tashi dabino an san abu ne don an shuka shi sai an ɗau lokaci yake fitowa to amma duk da haka kai niyyar alherin ka aikata alherin ko da ba zai a amfana da shi ba kai ka samu alherinsa حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن داود بن أبي داود قال لي عبد الله بن سلام إن سمعت بالدجال إن سمعت بالدجال قد خرج إذا كد جوجل يافتو دوجل دجال كنا akwai littafi da shi Muhammad Nasiruddin Albani ya wallafa mai suna Qissatul Masihid Dajjal wa nuzuli isa wa qatalihi iyahu wannan littafin shekara goma sha hudu da suka wuce na taɓa karanta shi a brigade na ce mutane sun manta da siffofin dujal da kamannin dujal da abubuwan da dujal zai in ya bayyana kuma dama an ce dujal ba zai bayyana ba sai an daina hudu ba an daina lacca a kansa kamannin dujal da siffofinsa da mabiyansa da ƙungiyarsa da yadda zai yana halakar da mutane duk waɗannan masu yaƙi da addini masu yaƙi da musulunci masu ɓata sunan musulunci ai duk shimfiɗa ce suke wa dujal domin dujal in ya bayyana abu bi zai da'awa zai ce shi annabi ne kuma daga ba zai ce shi Allah ne to amma akwai siffofinsa guda takwas da annabi ya faɗa dukkansu na muni ne wanda shi ke nuna Allah ya tauye shi daga farko daga ciki akwai ido ɗaya da yake da shi ɗayan ya gwalitse ɗayan kuma da shi yake gani sannan yana da gwame gwame ne sannan fari ne farin ya yi gau sannan gashinsa irin gashin kan ban mali sannan jirgegen ƙato ne ƙato ne amma ko ba shi da tsawo sosai sai zai ce shi Allah ne kuma daga cikin abin da zai zo da shi zai gamu da mutum ya ce kai ba kai dani Allah ba ne sai ce ban yadda ba sai ce idan na je kabarin babanka da babanka na sa suka fito suka yi ma magana za ka yadda ne Allah ne sai ce zan yadda sai a je kan kabarin ya haɗa baki da aljanu sun shiga ciki kamar da matsafa suke yanzu da masu da'awa waliyai so da haka sai a je ka ga babanka ya fito daga kabari babanka ta fito ta ce kai ɗana shi ma babanka ya ce ɗana wannan shine Allah ka bi shi ka yarda shine Allah saboda wannan fitina kai annabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai wanda zai ce kai bari in je in ga dujal yace in je kuma sai ya bi dujal din saboda irin fitintun da zai zo da su akwai fa mutumin da zai raba shi biyu da takobi bari ya fada anan bari ya fada nan sai ma yayi tafiya a tsakani yace ma bai sa kun yarda ni Allah ne in na hada shi su ce eh ya dauko rabin ya dauko rabin ya manna shi ya tashi amma shi wanda aka tsaga biyun zai ce ban yarda ni kai Allah bane ban yarda kai Allah bane akwai fitintunu ya su bayyana zai ce sama yi ruwa kaga ruwa yake ce ice ƙasa fito da tsiro kaga tsiro ya fito kuma ya zo gari ya ce shi Allah ne mutanen garin suka ibin sa in yi wani tofi duk abin da ke garin na dabbobi sai su mutu duk tsirran garin sai ya mutu gaba ɗaya da bushe, duk su bushe su kafe saboda fitina kuma zai wuce gari su imani da shi ya sa duk dabbobinsu su zama manya-manya ai ruwa mai yawa a garin a samu arziki sannan zai wuce guri irin kango sai ce duk arzikin da ke karkashin ƙasa ya fito sai kaga gwalagwalai na tasowa suna bin sa kamar yadda zaka ga kudajen zuma suna bin sarkin su in ka karanta wannan littafin hankalin ka zai tashi yadda annabi ya siffanta dujal kuma kaga abubuwan da annabi ya faɗa na bayyana dujal suna ta zamowa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ice ko ba zai fito ba sai addini ya yi sako-sako addini ya salance a cikin zukatan mutane don ka zagi Allah ko annabi ko musulunci ba wanda zai damu to wannan mutum ya nemi wannan littafin qissatul masihi dajjal wa zuli isa wa qatlihi iya muna nan zan sake karanta shi insha Allah domin ya zama fa'ida ta sake karuwa to yace in samita bid dajjal kharaja idan ka ji dujal ya fito wa anta ala su ha? kai kana kan wata wato yar karamar dabiniya da kake shuka ta fala ta'jal an tuslihaha kakkai gaggawa ka tsaya ka inganta ta fa inna linnasi ba'da zalika aishan domin dujal gaba daya kwana 40 zai a duniya kuma za a yi wani abin mamaki wanda daga cikin abin da zai daure ma kai za a yi wani kwana daya amma awa dubu takwas ne kwana ɗayan rana ba ta faɗi ba sai an yi awa dubu takwas da wani abu shine tsawon shekara guda da annabi yake gaya sahabbai haka su abin da ya dame su suka ce to ya rasulullah in mun tsinci kanmu a lokacin sallar kwana ɗaya ta ishe mu sai annabi ce ku dinga kaddara sallah kuna yi ku dinga kaddara sallah kuna yi haka za ku ta yi sai an yi juma'a hamsin da biyu a ranar sai an yi wannan sallolin haka za a ta kaddarawa amma rana ba za ta faɗi ba washe gari kuma in wannan shekarar ta wuce a matsayin kwana ɗaya to kuma sai ai wani kwana ɗaya shi kuma daidai da wata shi ke bin wannan sai ai kuma kwana na uku shi kuma daidai da sati ɗaya to daga nan ragowar kwana talatin da bakwai su kuma za su zamo daidai irin kwanakin da aka saba kuma za a faɗi yadda annabi isa zai sakko yadda annabi ya siffanta annabi isa ni da na gan shi zan gane shi da kamanninsa ya ce in ya ɗan sunkuya ka sai ka ga ruwa ɗis yana ɗigowa in ko bai sunkuya ba sai ka ga ruwan yana biyo jikinsa haka yana gangarewa kamar diamond haka za ka ga yana gangarewa daga jikinsa ya faɗi kamanninsa da gashinsa akan fuffuken mala'iku guda biyu ya ɗora hannunsa haka zai sako ya zo za a yi sallah asuba sannan shi zai kashe dujal don mutane sun rude sun yarda dujal ne Allah annabi isa ne zai kashe shi shi kuma annabi isa yana da wani ƙanshi da yake fitowa a numfashinsa iya tsawon inda ya hanga iya inda numfashin zai je duk kuma kafirin da ya ji sai ya mutu dujar yana hango annabi isa sai fara yankwanewa kamar da in ka saka gishiri a cikin ruwa yake narkewa ya bi shi ya je ya same shi a wani guda yake kira babu lut a nan annabi isa zai sa takobi ya kashe shi kuma ya daga takobin ya ce ga jininsa daga yau ba allah ba ne sannan za a samu sauki amma mutane da yawa za su bi shi ba inda ba zai shiga a duniya ba sai maka da madina ita ma makan in ya je bakin makan ya tsaya sai makanta girgiza duk munafiki da ke cikin maka sai ya fito duk munafuka mace ta fito in ya je bakin madina ma zai tsaya bayan dutsen uhudu sai a girgiza duk sai allah ya koro munafikan ciki sai su zo su bi shi amma shi ba zai iya shiga garin ba shi yasa annabi ya koya mana a sallar farilla da nafila in muka yi tahiya muka yi salatin annabi kafin mu sallama sai mu ce allahumma ya uzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal to muna neman tsari da wannan to yace in kaji dujal ya fito ga abin da za masa fa inna lin nas ba'da zalika aishan kai kokari ka shuka wannan bishiya ka ji komai domin bayan dujal din ya wuce za a sake sabuwar rayuwa shi kuma annabi isa shekara bakwai zai a wannan shekara bakwai za a ji dadi za a more duk za a cire gaba da kiyayya da faɗa tsakanin mutane Allah zai ninka bishiyoyi su girma za a samu ɗan dabino guda ɗaya ko ɗan inibi guda ɗaya za a mai da shi ƙato kamar wato kan tirela ya ce mutane za su zo mutum goma ko mutum ishirin za su ci ƙwallon inibi guda ɗaya su ƙoshi kuma sannan su ɗauki ɓawon su yi rumfa da shi su shiga ciki su zauna duk wani cross kuma za a karye shi kiristoci da yawa za su tuba dan annabi isa zai ce to ni ne da isa kun gane ni sai ya ce to ni ba Allah bane haka duk wanda ya ce ni Allah ne ya fita da yawa za su fita a daina cewa shi dan Allah ne a kakkarya cross duka a ɗauki a sauke jiziya za ta kai saboda adalcin da aka shimfiɗa a lokacin za a ɗauko kuɗi ana neman mai karɓa babu kowa ya arziki ya wadata tun wannan shekaru bakwai suka wuce annabi isa ya koma ga allah to shi kenan kuma sai duniya ta sake rikicewa to daga nan ba mai gyara shine sai a shafi alkur'ani sai a wayi gari kuma duk mutanen kirki sun mutu zai zama zinatin ana ɓoye ta an da ita kan hanya mutum zai wuce ya ce kuɗan gyara in wuce shine mai kirkin zamanin in ka ce la illallah sai wani ya ce an gaya min kakana ta faɗatta masallatai duka an mai da su gidan rawa an mai da su wajen kaɗe-kaɗe da raye-raye an daina sallah saboda ba masu sallah akwai wanda ya ce mu ya ce ya je wata ƙasa ta larabawa suna neman inda za su yi sallah a masallaci suka nemi wani yaro suka ce ma dala ina masallaci ke bai san da masallaci ke ba bai san hanyar masallaci ba ma yace masallaci sai ya kalli nan ya kalli nan saboda kaga kenan ba ma ya zuwa sallar ta Allah ya tsare mu to nan zamu tsaya sai mu tashi babu da'awatul mazlum babun addu'a wanda aka cuta in ya daga hannu ya addu'a Allah zai saka masa to Allah ya sa mu dace Allah mana muwafaka yayin azumi a halin tafiya to amma kuma a lokaci guda ga wani kuma wanda yake yin azumi a halin tafiya shine urwa wa haddathani an hisham ibn urwa an abihi annahu kana yusafiru fi ramadan wa nusafiru ma'ahu fayasumu urwatu wa nufṭiru nahnu fala ya'muruna bis-siyam kaga wannan shi kuma me baya yana yana yin azumi da haka kenan mas'alar akwai sauki a cikinta babu abin da yake na tsanantawa musamman kuma a yanayin da yanzu tafiya ta canja da da so da yawa mutum zai iya yin azumi a yanayin tafiya amma a da idan ana halin tafiya to tsananin ya fi ce na yanzu don haka azumin zai zamo mai wahala matuka. da haka abin da ya fi kada kawai da kayi tafiya ka ce bari kawai in ajiye azumi a'a ka yi ka in ba za ka iya ba ne to lokacin sai ka ajiye azumi idan kuma ka abin nan ka ajiye din saboda abin da su imamu amar suka faɗa babu laifi tun da su ba a ɗin da suka kafa hujja da su abu ne wanda yake a fili abu ne wanda yake a fili abin da muka faɗa wanda yake daidai allah ya ba mu lada wanda muka faɗa wanda yake kusura allah gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa amin amin akwai tambaya alaikum salam bai ƙetare ba a bai ba matuƙar ya yi abin da yake sunansa tafiya kuma Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra to ko da wace irin hanya ya bi ya yi abin da yake tafiya ne to yana da dama wajen ya ajiye azumi shi yasa muka faɗi cewa zuwan waɗannan abubuwan waɗanda suke na sauƙaƙa sufuri a cikin rayuwar mutane zai sa wato yin azumin ya zama shine abin da ya fi sauƙi ga mutane maimakon a ce ka ajiye azumi daga baya kuma ka zo ramawan ma zo ce maka wahala wanda ka yi azumi tare da mutane amma dai misali yanzu kaga da daga nan idan za a tafi maka shekara nawa ake yi ko kuma mu ce wata nawa ake yi hmm? eh, tsawon lokaci ake ɗauka zuwa da dawowa wajen shekaru